to ba nan bane inda rigimar take kuma za ku ji yaji a ƙarshe ya faɗi cewa wanda yake ba wannan labarin in kuma bai yadda da haka ba to ba kuma zai gama da duniya lafiya ba fa amma ku yi haƙuri mu ci gaba da gaishe ku barka da zuwa wannan channel namu mai albarka Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna ya fito ya zazzaga zazzafar radiyo zuwa ga 'yan kan tijaniya da na kuma Ƙadiriya. ku biyo mu a cikin wannan shirin don ku ji wannan raddi tare da dalilin da ya sa ya yi wannan raddin. Malamin da ya yi wannan raddin ne bayan da ya samu wani bidiyo yayin da ake wasu zartuttuka marasa daɗi wanda a yanzu haka idan muka sada kuda da bidiyon za ku ji bidiyon yayin da malamin yake sharhi game da abin da wani malamin ɗariƙan yake faɗi ga dai bidiyon kamar haka gibrima radiyallahu ta'ala ya akwai wani malami almajir shuma sani za nasiru kabarani ya tambaye shi ya tambayi shehu wechi wai yena shi kan yana son ya wani irin ilimi bawa shehu tijjani zangon bare-bare eh, sai ce shin ana maganin shehu man sani zangon bare-bare ana maganan cewa wani irin ilimi allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kamar yadda zan zo zan rufe da maganan shi malam usman mai dubun isa inda kes din yana kotu amma har yanzu ba ni da cikakken bayanin me ya faru amma dai abin da na sani ya zo hannuna zan yi magana a kan shi amma bari mu ji wannan bari mu ji shi zuwa ƙarshe ku ji abin da yake faɗa. ibrahim ya kai ilimin sho tijjani ya kai na sho ibrahim ne kuma na sho ibrahim ya wuce na man tijjani sai sho ibrahim ce misali kake son gaya maka sai ce sai ce ilimin shoman tijani da ilimin shehu ibrahim ya ce kama akwai ne da babu to wannan yana maganan ya ce karamin misali zan gaya ma shehu gibrima ne wani ya zo ya mai tambaya akan shi ilimin man tijjani na 'yan mota da shi ilimin shehu ibrahim inyas ne yake faɗa mai cewa idan an haɗa man tijjani na 'yan mota da shehu ibrahim wajen ilimi kaman akwai da babu ne ina so ku saurara ku ji abin da yake faɗa wanda yake cewa shi shehu jibriman shi ya faɗa rukuni ban sani ba duk ilimin da allah ya ba wa annaba allah ya ba wa shugabai amma in an kara masa ban sani ba wai shine yake cewa duk ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabawa kab ya tattare ilimin ya ba shi Ibrahim to amma abin da bai sani ba shin an kara masa akan ilimin da ɗoriya wanda ya kuma wuce na annabawan bayan an tattara ko ko iya na annabawan aka tattara aka ba shi Ibrahim wannan shi ne bai sani ba ku duba don Allah ku gani yanzu wannan maganar da hikaito ta da yadda da ita dan Allah waye zai yadda da wannan maganin in ba kafiri ba a cewar shehu ibrahim inyas wadda ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabawa ya tattaro ya bashi abinda yanzu ba a sani ba shin an bashi shi ɗoriya akan ilimin na annabawa ko ko a'a iya na annabawan aka tattaro aka bashi wannan fa hikaya fa yake kawowa to ba nan ba ne inda rigimar take kuma za ku ji ya ji a ƙarshe ya faɗi cewa wanda yake ba wannan labarin in kuma bai yadda da haka ba to ba kuma zai gama da duniya lafiya ba amma ku yi haƙuri mu ci gaba da gaishe ku da abin masa ban sani ba amma duk ilimin da Allah ya bawa Washe Ibrahim amma in an ƙara masa a yi haƙuri da Allah minci ne eh, in an ƙara afuwan da Allah ya ɗan abin nan ban sani ba amma duk ilimin da Allah ya bawa washin rai sai ce amma in an kara masa ban sani ba shi malamin yake tambayan shi gibrima sai magana ta karfi a duniya an yi maganganu ana ta maganganu aka yi shi kuma shirin wata jani ne tashi sai yi faɗi wani abu shi kuma ya ce latara ƙudumin ka hadal ƙudufin ma da zamani sabu ƙaunar hiyarun hun mulukun fil'anayi ilmuhum irfanuhum kala indiya nuna da malayi wannan baitin abin da yake cewa ya kawo maganan shi man tijjani na 'yan mota ne ta ilimin irfanuhum wato iliminsu na shari'a da iliminsu na ma'arifa su 'yan faira kenan tasho ibrahim biya kamar annabawa suke suma dunal malam ba tare da zargi ba wannan maganar da ya faɗa shine ma'anan baitin amma bari mu ci gaba da shi ma tijjani ya tashi faɗa sai ce to sabu almajirin shehu tijjani almajirin ibrahim ƙaunmu mutane ne zababu hun mulukun filanani su ne sarakuna a bayan ƙasa ilmuhum iliminsu irfanuhum sanin allansu kalamiya kama ba su yi sai wancan magana sai aka je wancan magana kuma aka dawo kan wannan ilmu irfanu kalam biya duna lamalayi sai ci salli mata salam ka mi kauya kawai waila in kuwa ba ka tattabi su alkhitabi za ka nuna mutuwa saboda ba ka san abin da ake gani ba shi yasa to haka abubuwan ne ba eh, za mu tsawaita ba mana yi ne haka allah ba mu lafiya to kun ji wannan maganar da ya kaito ya ce shehu gibrima ya faɗa ya ce ilimin annabawa aka tattare aka ba shehu ibrahim yasa abinda bai sani ba an ƙara mai ko ba a ƙara mai ba wannan